labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya ba zan taba barin ka anan ya cutar da kai ba wara ni ya cutar da ni kai ka tafi ki haƙuri kawai ki bari a kashe ni idan har ka mutu to ni ma guba zan sha na kashe kaina sha guba ki mutu aisha kin san me kike faɗa kuwa aisha rayuwarki tana da matuƙar muhimmanci a wajena shi ya sa na yanke wannan hukuncin ki haƙuri kawai ki bari a kashe ni ba da sani na na aikata haka ba in kashe shi ya mutu fa na kashe rai kenan ai ni kaɗai na sani ki ɗauka wannan labarin zuciyata ne zan riƙe miki wannan sarrafa A tunanin ka hakan zai min daɗi? Ina son ka ne magana ta soyayya. Amma ni dai gaskiya ba zan ɓoye miki ba yanzu ba tare ni. Inda na ganki kawai na gaba ɗaya ni duk cikin karkarar nan ba wani. yanzu duk duniyar nan ka rasa wanda zaka je ka kusa na sosai ni. Ya daga kakanki ta yanke saƙa kin san waye ni? Waye bai san ka ba. Abadan Allah. Ba ka da aikin yi ba ka da cin yau da na gobe. In ban da yawon banza da gulma. Ya daga na zo ni musayar zuciya ni da ke. Sabida Allah da annabi ni ƙaunar ki nake. zuciyata bai ginkite. Aisha, ki tallafa mu, ki taimaki rayuwata. Idan baki amshi soyayyata ba zuciyata za ta tarwatse. Ki taimaka min idan babu ke babu Na faɗa maka bana son ka me yasa ba za ka fahimta ba ne? Aisha ba zan taɓa fahimta ba domin ko da yaushe soyayyarki ita ce ke mun yawo a cikin jinin jiki. Kin ga babu yadda za in fahimta in dai ban samu soyayyar ki ba ki taimaka min. Ka manta mecece alakar ku da Ahmad? Jini fa ba wasa bane ba. babu ruwa na da alaƙar da ke tsakanina da Ahmad zuciyata na sani.